قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون يا ون منزو ka ce, Ya ku mutane, ku tabbata akan tafarkin da kuke kai, da abin da kuke yi na kafirci da bata, na yanke muku uzuri, na tsayar muku da hujja da isarwa gamsasshiya, ban damu da kafircin ku da batanku ba, zan tabbata akan abin da nake kai na gaskiya. da sannu za ku san wanda yake da nasara a duniya da wanda zai gaje ƙasa da wanda yake da gidan lahira domin mushirikai ba sa rabauta duniya da lahira ƙarshen su hasara ko da ko sun ji daɗi a duniya.